This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muka dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a ta babbar rana 19 ga watan Afrilun shekarar 2024. Cikin shirin za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun halaka sama da mutane ashirin a karamar hukumar birnin gwari na jihar Kaduna. Haka kuma idan muka leƙa jihar Filato a can ma 'yan bindigar sun kashe mutane goma sha biyu ciki har da mata da ƙananan yara idan muka leƙa jihar taraba kuwa lamarin ya kai ga kashe wani basarakin gargajiya a masarautarsa sai kuma shirin tubalin tsaro da ke biyan lamarin tsaro da hassan mai na kai na zai gabatar mana amma fa duka sai mun fara shan labarin duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Isra'ila ta kai wani hari da sanyin safiyar juma'a nan a cikin kasar Iran. Lamarin da ya faru cikin dare shine har ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu. Sai dai a yau juma'a ta hiran ta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani. jaridar new york times da washington post sun ambato jami'an isra'ila na cewa isra'ila ta kai hari ta sama iran kafofin yada labaran amurka da dama sun ambato jami'an amurka suna bayyana harin a matsayin na makami mai linzami ba a ya gano wurin da isra'ila ta kai hari ba ko aka auna kimanin sa'a guda bayan bayanan rahotannin biyoyi ta tuntuɓi wani mai magana da yawon rundunar sojojin isra'ila amma ya ce ba zai iya cewa komai ba a wannan lokacin Majalisar Wakilan Amurka ta kama hanyar kusa da amincewa da shirin taimakon tsaron ƙasa na dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da sauran ƙawayen Amurka. A yau juma an kada ƙuri'a amincewa da ƙudurin ya shige, yayin da 'yan Republican suka haɗu da 'yan Democrat cikin wani taimako da ba kasafai aka saba gani ba. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya yi ta bayyana a kafofin yada labarai masu ra'ayin mazan jiya yana ƙoƙarin yin bayani kan kudaden da ake kashewa a lokacin yaƙi musamman ga ukraine a daidai lokacin da take fuskantar mawuyacin hali na fafatawa da rasha kujerarsa ta kakakin majalisa na fuskantar barazana saboda yunkurin barazanar masu ra'ayin rikauna tsige shi daga kan kujerarsa shugaba joe biden ya aika da amincewarsa cikin gaggawa na shirin kakakin ana sa ran kada kuri'a ƙarshe kan kunshin a gobe asabar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a ƙasar Pakistan sun faɗa a yau Juma'a cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari kan wata mota da ke ɗauke da wasu ma'aikatan ƙasar Japan biyar, amma dukkansu sun tsallake rijiya da baya ba tare da wani rauni ba. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaidawa manema labarai cewa an kai ma'aikatan masu aikin har hada mota ne zuwa yankin masana'antu a babban birnin kasuwancin pakistan da sanyin safiya lokacin da aka yi wa motar su mai sulke hari dan ta'adda ɗaya ya zo kusa da motar ya tarwatsa kansa yayin da wani kuma ya yi harbi a kanta in ji asfar mahisar mataimakin sufeto janar na 'yan sandan karaci yana mai bayar da misali da binciken farko kan rikicin da aka yi a safiyar. ya kara da cewa jami'an tsaro biyu da ke raka ma'aikatan 'yan kasar japan ɗin sun buɗe wuta tare da kashe ɗan kunar bakin waken hukumar lafiya ta duniya da who ta amince da wani nauyin allurar rigakafin cutar kwalara da ake amfani da shi sosai wanda zai iya taimakawa wajen magance waitar masu kamuwa da suka rage yawan allurar rigakafin a duniya da aka ajiye tare da barin ƙasashe matalauta suna ta kokarin shawo kan annobar. hukumar who ta ba da izinin yin allurar rigakafin wanda kamfanin eu biologics ya samar wanda kuma ya sanya tsarin da aka yi amfani da shi yanzu a makon da ya wuce sabon nau'in allurar mai suna eu bicol s tsari mai sauki wanda ke amfani da kayayyakin haɗin 'yan kaɗan yana da arha kuma ana iya yin sa da sauri fiye da tsohon nau'in allurar a nuna cewa allurar rigakafin tana taimakawa wajen hana cutar gudawa a cikin binciken da aka yi a mataki na ƙarshe a nepal amincewar hukumar who na nufin hukumomin bayar da agaji kamar gabi da unicef yanzu za su iya saya wa ƙasashe matalauta ƙarshen labaran duniyar kenan. Mohammed Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Al'ummar unguwar Danko da ke gundumar dogon dawa a karamar hukumar birnin gwari a jihar Kaduna sun ce sama da mutane ashirin ne 'yan bindiga suka halaka a yammacin laraban na wannan makon sannan suka sace kayan abinci da dabbobi da sauran dukiyoyi. wakilin muryar amurka a jihar kaduna isa lawal ikara ya haɗa mana wani rahoton kan wannan hari da ko matsalar tsaro da ke damun yankin dama dai al'ummar anguwan danko da kewaye da ke karamar hukumar birnin gwari sun saba artaba da 'yan bindigan da ke addabar yankin sai dai kuma a wannan karo sun ce 'yan bindigan sun mamaye su ne shi yasa suka yi musu mummunar barna kamar da yadda wasu daga cikin al'ummomin yankin suka shaida wa muryar Amurka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle yan ta'addan nan sun shigo garin nan kimanin karfe biyar da mintoci suka bude wuta. Sun kashe mana mutum ashirin da biyu. Cikin mutum ashirin da biyun nan akwai ƙananan yara wanda ma ba su yi aure ba. Hadda wata yarinya ai kimanin shekara biyar zuwa shida. Kuma ba network a area mu balle a ce za a samu sadarwa. Wannan dalilin yasa yan ta'addan nan suka yi abin da suka ga dama sun ɗauki kimanin awa kusan uku suna abin da suke so. a sunana abdulsalam abdullahi salihu unguwar danko karamar kuma birnin gwari dogon dawot ala hakika sun zo mana misalin karfe biyar da wasu abu ba su suka bagar ba sai karfe kusan bakwai sun zo mana allah kaɗai a kasu mun yi harbarbe da su sun kashe mana mutum a cikin anguwar danko sun kashe mana mutum goma sha tara yarinya ɗaya ce mace sai wani ƙauye da ke yammacin mu sun kawo ɗauki sai kashe mutum uku sun mana ɓanna sun kwashe mana dukiya da shanu da tumakai da taki shaguna duk abin da suka samu abinci ba abin da suka bari don wani ɗaki ma suka suka ɗauki takin suka ishe suka sa mai wuta sai su kona kullun rana ta duniya sai mun yi artabu da su ko su zo mana ko kuma a ce ga sunan zuwa mana kullun abin da muke fama da su kenan yankin anguwan dan da kewaye dai na fama da matsalolin sadarwa da kuma rashin hanyoyi masu kyan da za su ba da damar ganin an kai wa al'ummar yankin ɗauki sai dai kuma duk da wannan kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan ya ce jami'an tsaron suna ɗaukar matakai. Babu network to amma kuma duk da haka an daɗe ana ba ta kashi da su wayannan 'yan bindiga da suke wannan yanki. To wannan ya sanya suke da haushin shigowa a kowane lokaci suka ga cewa za su samu wata nasara ko wani abin gamin sha dakile hare-haren da sauransu kuma a yanzu haka a jami'anmu na tsaro da haɗin gwiwar duka duk jami'an tsaro sun ba zama cikin wannan daji kuma insha Allah duk waɗanda wannan mutane za mu kama su kuma insha Allah za mu gurfanar da su a gaban kotu. Duk matakan da jami'an tsaro ke cewa suna ɗauka game da matsalolin tsaro a waɗannan yankuna dai masana harkokin tsaro irin su manjo yashin ritaya na ganin akwai buƙatar sauya salo. Duba da yadda wannan al'amari ya faru ya ƙara faruwa kuma yake ci gaba da faruwa a wannan yanki na ƙaramar hukumar birnin Gwari. A gaskiya fi sabilillah ya kamata gwamnati da dukkan masu alhaki akan tabbatar da tsaro a ƙasar nan su mai da hankali. Domin abin da wannan yake nuna shine an ma san 'yan bindigan nan sukan shigo shigo kuma an san mata hanyoyin da suke bi su shigo an san irin abin hawan da suke amfani da shi don su zo su addabi wayannan mutane kamata yayi kamar yadda mutanen wannan gari suke magana a samu jami'an tsaro a girki a wurin nan na musamman tunda har wayannan yan bindiga sun mai da wannan wuri wani wuri da suke zuwa koyaushe a sadda duk suka zo bai yi wa zama to an bar gari kamar an sallama su an bar ma mutanen nan su koyaushe su wayoyin su su tatse su su kashe na kashewa wannan lalle lalle ya kamata ce gwamnatoci musamman gwamnati tarayya ta yi abin da ya kamata karamar hukumar birnin gwari dai na cikin kananan hukumomin jihar kaduna kaduna da ke fama da matsalolin tsaro abinda wasu ke alakantawa da dazuzzukan da ke makwabta da karamar hukumar da kuma nisan da ta yi daga kwaryar garin kaduna isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gai da isa lawal ikara to daga batun tsaro a jihar kaduna sai kuma batun tsaro a jihar filato inda ake zargin 'yan bindiga da halaka wasu mutane goma sha biyu da suka hada da mata da ƙananan yara kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu zainab babaji ta haɗo mana a daren jiya alhamis ne wasu 'yan bindiga da ba a tantance su ba suka hallaka mutane goma sha biyu ciki har da ƙananan yara da mata a ƙauyen tilenpat da ke yankin pushit a ƙaramar hukumar mango a jihar plateau A wani harin na daban a ƙauyen Cikam da ke ƙaramar hukumar Bokos ma, ɗalibi guda na jami'ar jihar Filato ya mutu sanadin harin da 'yan bindiga suka kai ƙauyen. A wata sanarwa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya yi tur da hari kan ɗaliban inda ya jaddada aniyarsa na tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu. Duk da shike hukumomin tsaro ba su fidda sanarwa kan harin ba, bayanai na nuni da cewa mata a yankin na bakwas sun fito suna zanga-zangar neman hukumomi su tabbatar musu da tsaro. Sanata mai wakiltar Plateau ta tsakiya diket Plan ya shaida min ta wayar tarho cewa abin da ya gani na rashin imani musamman ga ƙananan yara bai ji daɗi ba. Sanata Diket Plan wanda rashin kyawun layin tarho ya hana ni naɗi muryarsa ya ce ya gana da al'ummar yankin ya kuma yi alkawarin ci gaba da gano musabbabin rikicin don kaucewa sake aukuwarsa nan gaba. Sanatan ya buƙaci al'ummar da su kwantar da hankali da yin kira ga hukumomi su yi bincike. Ƙananan hukumomin Mangu da Bakwas dai a cikin 'yan watannin nan sun sha fama da hare-hare, lamarin da ya hallaka ɗaruruwan mutane, dubbai kuma ke gudun hijira a sassa daban-daban a ciki da wajen jihar Filato. Suna kuma buƙatar tsaro da komawa gidajensu don su yi noma. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da majami'ar Ekwa ke kammala taronta na koli da take gudanarwa shekara-shekara. Sakataren a Rabran Ayuba Asheshe ya ce sun yaba wa hukumomin tsaro kan matakai da suke ɗauka don dakile tsaro a ƙasar, amma dole ne a ci gaba da sanya matakan kawo ƙarshen matsalar tsaron. Akwai abubuwa da yawa da aka tantauna, abubuwa da suka shafi tsaro, abubuwa da suka shafi tattalin arziki, abubuwa da suka shafi cuɗanya tsakaninmu da 'yan uwa tsakaninmu da makota tsakaninmu da 'ya'yanmu a ƙarshe kuma mun gudanar da zaɓuɓɓuka. idan ka yi baton tsaro yaya kun gamsu da abin da gwamnati ke sawa musamman a bangaren tsaro babu wanda zai ce ya gamsu gaba daya amma kuma suna kokari jami'an tsaronmu suna kokari 'yan sanda sojoji suna kokari gwamnati suna kokari amma kuma batun yana nan har yanzu yanzu za ka tsaya su wane ne suke ta'addancin nan su wane ne suke taimaka musu gwamnati ta san da su gwamnati tana da abin yi to har yanzu dai ana kira gaskiya masu angwanni masu ƙasa sarakunanmu kowa batun tsaron nan hakki ne na dukkanmu ba ma hakki ne na gwamnati kaɗai ba amma hakki ne na 'yan sanda ko sojoji kaɗai ba hakki ne na dukkanmu wa ka gani waye shi ka ga wani abu ka faɗi wani abu Majami'ar ta Ekwa ta kuma zaɓi Reverend Dr. Job Ayuba Bagat a matsayin sabon shugabanta na ƙasa da ƙasa, yayin da Reverend Dr. Sunday Congo ya zame mataimakin sakatare. Shi ko Reverend Dr. Stephen Fanya Baba ya yi kwana. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gai da Zainab Babaji, har yanzu dai muna kan batun tsaro, amma wannan karan a jihar Taraba. inda wasu 'yan bindiga suka yi wa gidan mai martaba sarkin sansani ƙawanya tare da kashe shi kamar yadda za a ji a wannan rahoton da lado salisu garba ya haɗo mana Wannan dai ba shine karo na farko ko na biyu ba da 'yan bindiga ke yi wa masu sarautun gargajiya kisan gilla a jihar Taraban domin kuwa 'yan bindigan na ci gaba da cin karensu ba babbaka a wasu yankuna na jihar Taraban inda wayansu 'yan bindiga suka yi shigan bultu tare da ƙawanya wa gidan mai martaba sarkin sansani Abdul Mudallif Nuhu wadda ke zama mai daraja ta uku a masarautar jihar Taraba inda 'yan bindigan suka yi masa harbin bindiga kusan guda uku lamarin da ya janyo sanadiyar rasa ransa kamar dai yadda mazauna garin suka tabbatar da akwai lamarin. Hassan Ibrahim wadda ke zama shine sakataren masarautar sansani da ke karamar hukumar Gasola jihar Taraban wadda kuwa ya tabbatar mana da yadda lamarin ma ya kasance a cikin daren. Kawai muna cikin gidan bol sai muka je hari dindindin. Tau sai sai muka sake muka ji tau tau. Muna tsaye sai wani kai na haka ana ce mishi mutum an ce zo ina sun ce mishi ta ɗauki fa yana gida. Sai ce mu je mu shiga gida sai mu same shi ba. Sai ne dining number shi ga yi rinkin fi har ya kare ba ɗauka ba. Muna tafiya da yana ta dining number yana rinkin ta to after that sai sai rinkin ya kare ta aka tura mini call me soon ga wuce mai suna kamar yana nan kenan sai ko sai na rubuta text nace please sir we want to know where you are sai na tura mishi text ba reply mun gangara a inda muka shi harbin bindigar kenan shi kenan sai shi yaron da ya zai sa ne a tambaya nan na san cikin nan sai ya hauro da gudu dan ba cikin gidan shi bane abin ya faru a dan bayan gari ne sai yaro yana ce mini an kashe shi ko sai muka gangara muka samu cewa ai an kashe shi shi kuwa Alhaji Iliyasu wanda ke zama galadiman sansani shi ma mun yi nasarar tattaunawa da shi ta waya talaho yayin da ya tabbatar ma da akwai lamarin tare da kira ga 'yan gari da kuma hukunta kan cewar a zauna lafiya. Eh, sun same shi a gida ne amma na kuma ba asalin fada ba a gida da take ta bayan gari wanda yake gina gidan din kamar masaukin baki ne yadda zai sa sake fara ba. To da yawa yakan zuwa gidan din ya je ya buga waya don saboda wurin din ya fi sabis mai karfi akan asalin eh, gidan masarauta. Mutanen da suka zo din da mashin suka zo misali ko da a gurin yasa same su ko kuma da kafa suka zo ko ya suka yi suka zo suka tadda shi. Kai eh, bisa labarai da duka dai suke tabbatar mana ba da mashin suka zo ba sun zo da kafa ne sun riga da sun yi surrounding gidan din kafin zuwan su don akwai wadda aka tabbatar duk da cewa dare ne ko da suke kan iski. To koma mahukuntar karamar hukumar gasar suna da masaniyar akwai lamarin duba da cewa wannan al'amari ya faru ne a cikin daren jiya tambayar kenan da na yawa honorable abubakar sa'adu gwakwa wadda ke zama shugaban karamar hukumar gasol a jihar taraban ya tabbatar mana da akwai sakamakon lamarin wadda ya ce a halin yanzu yana ma fada mai martaba domin amsa gaisuwa da kuma dukkanin shirye-shirye na zuwa jana'izar. Mm, hakan ne halin yanzu dai muna nan a palace din marigayi sarki wadda aka kashe ko da muka zo mun tarar da bullet wayansu 'ya'yan bullet da aka yi amfani da shi wurin harbin sa dai muka tarar da inda aka kwantar da shi eh, ga inda jini ya zuba amma daidai lokacin nan da aka harbe shi ba kowa a wurin bayan harbin ne mutane suka ji karan harbin suka zo suka tarar da sarkin garin ne a kunshi. Yanzu wani hali mutane wannan yanki na sansani ke ciki caman. To kamar yadda ka sani kisa kamar wannan ba karamin abu bane amma shi ubangiji duk abin da ya turo za a karbe shi hannu biyu. Halin da ake ciki yanzu dai ba daɗi amma ba yadda aka iya. A yayin da nake kokarin hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin rundunar 'yan sannan jihar Taraban amma haka ta bata cimma ruwa ba. Na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sannan jihar Taraban SP Usman Abdullahi amma wayar tasa ba ta shiga. Na aike masa sakon kun ta kwana shiru kake je wannan al'amari dai na rashin tsaro ya daɗe yana kungawa baya a shiyar arewa maso gabashin ƙasar. duba da cewa yan bindiga ko kwancin yan fashin daji sun daɗe suna cin karensu baba baka a jihar taraban da ke arewa maso gabashin ƙasar. lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya to allah ya kyauta a gaida lado salisu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin bin sahu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke eh, kin yi manuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa To masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe domin Hassan mai na kaina ya gabatar muku da shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu dubi ne ga wani babban atusaye da dakarun saman kasar kamaru suka yi a wani hoɓɓasa na ƙoƙarin sa hannu a rundunar ƙawancen ƙasashen tafkin chadi domin kawo ƙarshen aika aikar mayakan boko haram a wannan yanki. toma dalla A wani mataki na tabbatar da yaƙi da ta'addanci irin na ba sani ba sabo. Dakarun ƙasar Kamaru sun gudanar da wani gagarumin atisaye a Chabal da ke cikin lardin Adamawan Kamarun. Wannan hoɓɓasa dai ta sama da ƙasa ya faru ne a ƙarƙashin sa idan babban hafsan hafsoshin sojojin saman ƙasar kamaru general jean calvin da kuma gwamnan lardin adamawa alhaji kildade bukar wani atisaye da wani bangare ne na goyon bayan dakarun rundunar kawancen kasashen yankin tafkin chadi da ke ta kokarin ganin bayan 'yan ta'addan boko haram a wannan yanki na tafkin chadin abokin aiki na muhammadu rabiu dangba ya yi nazari akan haka ga kuma tsirabar da ya aiko mana rundunar sojar sama ta kasar kamaru ba ta son bai ma 'yan ta'adda wata dama ko ta kafar allura domin cimma manufarta a saboda haka ne aka tsara ayyukan caɓal ta shekara 2024 domin ganin hakunta ya cimma ruwa. A yayin wannan atisayin soja, 'yan kwamandojin sun koyi dabarun bincike sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da sauransu brigadier janar jean calvin momha hafsan sojojin saman kamaru ya yi alfahari da wannan aikin na gamsu da abin da muka gudanar yau wannan abin da kuka gani shine ƙarshen horo na watannin da suka shuɗe mun fara da tsare-tsare kuma yanzu abin da kuka gani sakamakon aikin ne shiri ne na sama da ƙasa waɗannan gwaji ne na yankan shakko za su taimaka mana matuƙa gayya har shi haƙonmu ya cimma maruwa. Hukumar gudanarwa ta ce alwashin gudanar da ayyukan ta komando ba tare da jin ƙai ba. Ta dage da cewa a mayar da hankali kan tsaro duban yadda matsalar tsaro take ƙara gaba da taɓarɓarewa game da masu garkuwa da mutane suna tambayar kuɗin fansa lamarin fashin tituna da sauran ire-iren muggan ɓarayi mai girma kildadi ta ke bukar gwamnar jihar adamawa gani yake cewa ganin yadda aka samu karuwan garkuwa da mutane tare da neman kuɗin fansa ya zama wajibi ne a gare mu mu kawo karshen wannan lamarin don haka ne muka ɗauki matakan da suka dace muke kuma neman faɗakar da euh, jama'a domin su kula da irin wato illar da wannan abin yake haddasawa da kuma yanayin tunanin jama'a a lokutan lokuta da dama 'yan boko haram sun kai hari kan 'yan kwamitin 'yan banga waɗanda suke ɗora ma alhakin ɗasawa da jami'an gwamnati. yanzu gwamnati ta ga ita kaɗai ba ta isa ta yi wannan kokowa ba shi ta haɗa da 'yan kauye su kuma sun fi soja wannan mushinan wannan inda ake fitinan yanzu ba gwamnati ta yi haɗin gwiwa da su ba fitinun da za a yi a gaba she ya fi wanda ake ciki yanzu yawa to gwamnati ce ta koma baya ta tunani ta ce kai wa'annan fa gara mu ɗauke su tunda suna amfani da sha'anin makaman gargajiya sun fi sanin wannan mu kuma soja mu ba su san wannan ba yanzu shi haɗin gwiwa da su inda akwai fitina inda zai fi karfin su ga lambobi su kira manyan sojawa su zo to su yan boko haram yanzu da suka koma baya suka zauna suka yi tunani shi suka gafa kai su ba matsalan su don gwamnati ma karami alaki ne don gwamnati ba za ta shiga har cikin surkukin dajin da suke ba eh kungurmin dajin ko har ina ne kuma za su bi su su lakato su su fito da su to yanzu menene abin yi dole ne su bar yakan gwamnati su fara yakan su wa'anda suke na gaban su su wa'annan mutanen da suke taimaka min gwamnati gwamnati yan komite da vigilan su ba dare ba rana aiki su ne kuma gwamnati ta ba su tallafi ɗari bisa ɗari cewa game da su in ana samun haƙo na cimma ruwa lokacin da fitinu ya so man gwamnati bata sa su a ciki ba ai an yi asaran sojoji ba yi na wasa ba ne aka kama gwamnati shawara cewa fa wa'annan sun fi soja nan sanin kan inda matsala yake a ɗibe su ba wai bindigogi za ba su ba shi makamin su na gargajiyan da ake amfani da shi nan shi ma yana da kyau gwamnati ta saya musu da adduna wukake kifiyoyi da su tosilam da kayan ruwa da takalma su kuma sun yi man gwamnati alkawari cewa wanda gwamnati ta saya musu wannan to wallahi ko cikin rami wa'annan mutane suka shiga za su bi su su fito da su ai ba su bi su sani inda wurin yake ba kuma su yan ta'addan da kake ganin nan ai ba wayansu bane ba aljani bane mutane ne kamar mu me suke amfani da shi wa'yan suna nan yan amshin shatan su da suke nan a cikin mu duk wani abin da labarin da yake wucewa duk dabarun da ake kullawa a cikin mu ne ake tafiya a same su a ce kaza yi kaza ni dan gwamnati za ta bi shawara na da ta yanke rezo a wannan eriyan haka gani in ba kare su kata din su ba yanzu gwamnati alal misali tana biyan ka jaka ɗari wata su kuma za su ce to mun ninka abin da gwamnati ke biyan ka kaso biyar zaka karba kuma bere mun san cewa a gwajin sunan a yankin su eh, talauci ya musu katutu ko dala nawa aka basu za su je su wannan barnan to in ba yanzu gwamnati ta haɗin gwiwa da waɗannan ƙauyawan an shiga dajin ba yanzu abin da ake biyan su ai bai ka abin da ake biyan soja ba amma suna taimaka ma sojan ɗari bisa ɗari kai in aka ji an kawo hari ma ce ma sojan suke ku bari mu mu gaba ku ku bi mu a baya don wa'yansu daga cikin su dalma ba ta kama su gwamnati ce ta ga a ah, wa'annan su kan zukan a yi musu masauki ma mana a daji wace irin gudunmawa matasa za su iya bayarwa domin shawo kan wannan lamarin to amma muka haɗu wani bangare muka rage man gwamnati kamar wannan fitina muka rage man gwamnati ita gwamnati za ta duba abin da za ta yi mana mu da kanmu mu faɗi me ya kamata ta yi mana za ta yi mana kuma taɓarɓarewar lamari ya kai ƙololuwa duban yanda cikin birni ko ƙauye ake fama da rashin tsaro abinda ya haifar da rashin bacci ga al'umma da kuma hukumomi louis florent abueme shugaban karamar hukumar mbere ya ce mun ɗauki matakai tare da dakatar da ayyuka daga karfe goma na dare muna ƙara rufewa da kai hare-hare don tsarkake muhalli don magance wannan matsalar da kuma burin ganin zirga zirgan jama'a ya tabbata an ɗauki matakin da ya dace an girke dakarun tsaro a birni da kan iyakoki. An ɗauki matakan da za a daina ta da ƙayar baya, sata a garuruwanmu da kuma karkara. A kan iyakoki an tura sojojin sama da sauran nau'o'i na musamman domin shawo kan wannan lamarin. wannan ayyukan da aka gabatar tare da sojojin sama ɗauke da manyan makaman yaƙi masu sulke sun sami nasarar tabbatar da gwajin nasu wannan aikin wanda ba shine irinsa na farko ba yana shirya mazan da za su zo domin tallafa ma sojojin haɗin gwiwa na ƙasashen mambobin ƙungiyar tafkin chadi ƙarfin haɗin gwiwan soji na ƙasashen tafkin chadi wata na'ura ce mai ɗauke da ƙasashe daban-daban alƙiblar da gudunmawar kasashen suka sa a gaba ita ce ganin bayan 'yan ta'adda ko ta ina suka fito. A gaida Muhammad Rabiu Danba. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na muhammadu rabiu dangba da ke kasar kamaru sunana hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya a gai da hassan mai na kaina da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice isra'ila ta kai wani hari da sanyin safiyar juma'a nan a cikin kasar iran lamarin da ya faru cikin dare shine harin ramuwar gayya na baya-bayan nan tsakanin abokanan gabar yankin biyu sai dai a yau juma'a ta hiranta mayar da lamarin wasa tare da nuna cewa ba ta da shirin mayar da martani jaridar new york times da washington post sun ambato jami'an isra'ila na cewa isra'ila ta kai hari ta sama a iran kafofin yada labaran amurka da dama sun ambato jami'an amurka suna bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Majalisar Wakilan Amurka ta kama hanyar kusa da amincewa da shirin taimakon tsaron ƙasa na dala biliyan 95 ga Ukraine da Isra'ila da sauran ƙawayen Amurka. A yau juma an kada ƙuri'a amincewa da ƙudurin ya shige, yayin da 'yan Republican suka haɗu da 'yan Democrat cikin wani taimako da ba kasafai aka saba gani ba. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya yi ta bayyana a kafofin yada labarai masu ra'ayin mazan jiya yana kokarin yin bayani kan kudaden da ake kashewa a lokacin yaƙi musamman ga ukraine a daidai lokacin da take fuskantar mawuyacin hali na fafatawa da rasha to masu raro da haka ne makakashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe asabar idan allah ya kai mu inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin a bari ya huce yanzu kan amadadin muhammad hafiz baballe da ya na kawo shirye-shiryenmu na yau da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa rarraba da umarni har ma da injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.